Thank you. lallai sai ya dama jama'a da dama sun sake dama lura waye ni'ima da an kai marya kama kifi da koma wanne ne ya fi dama ga yau a birni ya zo ya cira ni awwal da sani dama ko a hauni hannaye suke da nuni dan yau a birni

a birni tsantsar yau ke sayan taba ya dace da kowa mai hajji ta wadin mun je can bata nan mun je wancan unguwar bata nan din kuma abubuwa na ta mu ta mu tafi ta mu ta tunanin mutum inda za shi shiga ba za mu gano ba ne mu tafi mana mu tafi dan kai dade mun samo ta a cikin nan gidan tunda naji kana ciya shige mu jina na san tana ciki kin ga mu gudu ba gudu ne yalla ba. a yanzu duk unguwan makotan nan unguwa ba inda mu je ba ba inda mu je ba sai Allah ya tuna asirinki a nan gurin gaishe gaisuwa na to gaisuwa ba ba za ki za ki ki abin nan mu ah dan kai dade in da ganganci kai da garin ka ma za a layance oh hop ina magana yaro yana birni yanda kika hada shi kuka gudu binni aka biyu ku aka kama ku kuka sake guduwa abinda da bature ke cewa escape under capture sarki Allah ya baka yawa wani fili muna yara eh eh kwabo ne shi Allah sarki escape under capture Allah ƙara kusanci ke bari ga miki gaskiya in ba za ki iya kawo shi ba ma to hukumar NNPC za ta zo ta hada ki ta kama ki da yan sanda a je shi ko a binciko shi Allah ya ba ka rai me ka kuma maganar hukumar man fetur cikin wannan al'amarin ba ita yake so ce ba hmm. EFCC e ne ke so e, hukumar EFCC za ta zo ta hada ki ta kama ku ku ji ta kibinci ko yaron ko ba ta kauna Allah yalla ba ina za ni je nemo shi yana cikin binni binni da yawa take ban san inda zan samo shi ba wallahi kuka shigo kuwa ah. kuka shiga to ai na lamu na ga yana hannun ku ma ko ai bari in ga miki ba za mu taɓa baki da nama ba ba zan sake shi ba sai kin fito da wannan yara Allah ya baka yawan rai wato tana neman ta ja ran saraki ya ɓaci saboda amma ni ran kai daɗe da ba don ce ne maka azarbaɗi ba saboda mu duk abin da zai zama ya shafi bada ka ce mu yi zami da sai a mata matsa irin na tunkuza ta fitar da mai sai ta fito da bayanin inda yake in ba ta ba sai zan ka kwashi kafarta kwashi mun kafarta da Allah kai hakuri to zaki zaki fito da shi kuma ki to don ka kwashe kafaran labe da me zan je binnin to in nemo shi zaki taimaka ki fito da shi ni dai ban san inda zan je in fito da shi shikenan an dai baki a ran kai dade kai dan Allah ka bata dan Allah ka bata kar Allah ya san ta fito da shi a dai kai ba za a yi ba yau san ka ne Allah ya fata Allah ya taimake ka eh. Allah ya zakin Allah ya taimake ka har gidan malam lawan ne ma dan Allah eh ai gidan dai gidan na Allah ne eh, kuma Allah na tubo na bi ta ma ciki ne to ranka ne ai ga ranka nawa wani ai ga ranka ne ka isa gidan waye gidan na Allah ne na Allah na bakin danga wani na na na na na mu eh oh, oh, kuma Allah na tubo zo Allah ya baka zo Allah ya baka irin waɗannan yaran ka amma bari wuce aka saka nan ba ita ce wanda ya saka akan abin da bai ta kada amma wannan mijin dan maguciya ne magi fa akan magi akan magi hmm? ka ji dan dan murmur magi. gishirin amma ba magi ka ji dan yarinya wai gishiri wai wai wai wai magi magi sha sha sha to ni ina ruwan wannan Allah tuba me za ta yi mun ne da ya baci ai ko wata da daga na ce da uwarta ya haƙuri Allah ya ba a dinga shafa zuciya ruwa Allah fice zuciyarka eh. ai uwa ta fi gaban wasa uwa ah, ta to ai ita abin da kake so eh. dole ka ka kingima shi haka ne sai ka ba uwar hakuri ka ce ya hakuri musamman ma ranka ya dade baba ya hakuri eh, baba baba ya hakuri Allah ya ba ka ba duru abin da ku so yayar ni mm. da ce to nayi haka ne ta hadi haka ne a a a har gaba gaskiya to ranka ya dade abin da zai baka mamaki talaka ya iya kiwon nan ta hau haka bari kuma ranka ya dade ana hannunku Allah ya ba ka Allah ya ba ka na auri wannan hmm. ai sai na kwan arba'in ba gudu a fada ba Allah ya baka wani. ina can na yi kai daɗe ba da kai nan ba shi ke na sai ka ji ana kana ku bauni ko ka ai ina cikin gida mana ba da ƙarin ta ina da ban ne ni ko ina cikin ɗaki na yi shu abubuwan hidin daga cikin kai ana kowa zauna kowa zauna dan yau a birni tsantsarwa yau ke sayan taba ya dace da kowa mai haja shi ke ba zai yi wallahi ka ga an ɗau mutum aiki kamar a caci aka siyo shi a mai da kai awon igiya fitowa ba za a fito ba za ka shiga gidan ba ba za a kasa abincin safe da kai ba a ce kuma ka yo mako da safe ka faro gidanku ba a yi ba nan kuma ba za a ci da kai ba kuma ba za ka shiga gidan ba sai an fito to wallahi yau sai na danna hon din duk abin da sai dai wallahi na danna shi wallahi sai na danna sosai ma ku kifi da kuma Yeah. yayya mako ne a mu haka zaje a haka muje ka ji bayani a haka zaje mu tafi dan Allah farko dan ka rike kenan

muku albarka Allah muku abin da kuka mu Allah yanda kuka gyara min abinci na kuma Allah gyara ku amin Allah muku albarka rufe a tura tura yawa Allah muku yanda kuka mun ya Allah Allah Allah ina roƙon ka ya Allah welcome to that we welcome to that oh yes oh yes sun sake dama lura waye nema Oye, Na yan arziki wanda za su gama da duniya lafiya ina gudu sai suka mata tunga. Wai menene ne? Ba komai. Ka yanke ne. Eh. Eh, eh, eh, Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Amin. Allah ya muku albarka. Amin. Amin. Amin. Allah ya miki albarka uwa ta gari. Allah ya sa ba ki mutu ba. dace da kowa ba wannan magana tashi ke bidin riba dan yau a birni dan yau a birni dan yau a birni dan baba baba baba Baba, Eh. Baba Sannan Allah Wai me yake faruwa ne kike min sannu sannu menene ya faru ne? Mm. Ah ba haka wai tafiya saboda kin gaba baki ce abinci ba. Mm. Abinci kuma. Yanzu ta samu kin gani su muke yin ta huta ko ba haka sai kira likitan. In an kula shi likitan in an tura da sha'anin abinci da kuma abubuwan nan ana ɗan tattausa magana. Likita kuma? Me likita zai yi? sa'anin abinci. Baba ba ke son cin abinci. Shi ne wai likitan ya zo a ɗan samu yadda za a yi dai ki rinka samu kina ɗan cin abinci. Mm. Gaskiya ba na ci, saboda ba na son irin abincin ku da kuke ci. Ni wannan abincin naku da kuke ci raina baya son shi. Gaya min kowace iri ne, kowane iri duk inda yake ku za a samu ki. Tuwon dawa. miyar kuka da man shanu. Shi ke dan ba batun mun gode. Eh bari je da ko food plus din. To je ka eh, je ka. Da miyar kuka da tuwon dawa. Ne da man shanu. Da man shanu. Eh Shi kenan. Eh za a eh. kawo ba mu je. Kina ji? Ba wani abu da za a zubu. Babu a'a yawwa. Ina irin leman nan wanda wanda ake so miki mai sanyi. ka nemo kankara kuma ka na sani ai na sani na sani to haka ne shi me kuka kuma a sa ka dai kan kai dai ka kawo mun mana haka haba ke kuma saboda Allah saboda annabi yanzu ban da tsaban lalaci dan tuwon da'awar da zaki tuka mu sai dai a ɗauki kwano a tafi titi "Kwaroro kwaroro", ana nemo mun tuwon dawa miya kuka. Babu kin san mu mun mu iya tuwon dawa bane ba ku iya tuwon dawa ba mu shiga baba mu je mu je mu je au eh gurin nema wanda ah, ka bana tana da yawa a wannan bari ne dan kuma lamarin na haka nan lamarin dan gaba da bako ne ai ban na fata alƙalama sun nuna za mu zama ɗaya da kai za ka tsaya mana inda yayanka suke da sunan su da sunan kakanninka da kuma inda ka fi zama bayan nan saboda tsaro saboda tsaro yawwa salamu alaikum wato ka min godiya abin ah, da wa'annan bayan yanzu magana da nake musu ma na ce godiya nake musu bai eh. eh, kasan abin nan abin ka ya zama jini hmm. godiya nake musu ba gane ai da babarsa da babata. Eh, wace kai ba ɗaya ba Wace ba ɗaya ba uwa kwal ta yi. Wannan kuma ɗan gidan aran mangarin mu ne. Eh. To matsalar shi ko da wuya dan sallah kula udu da kulhu wallahu. Ai babana ne. Yake ja. Eh, to ni da aka he kare bai kare jan wata aya ba ya ka ta dan jinjiri. Ya isa da hmm. Masha Allah. To ka dina wasa da malamai. Ka rabu da malamai. Gaskiya ne. Kai abinda kuka yi na gode. Masha Allah. Ga uwan uwanku yadda ya daɗe anan na same shi yaya yaya a yan uwana ne yan uwana ne masha Allah to yanzu abin da zan yanzu wato in direba kana wurin na zaune da ya ce kan zo sabe ka a gidan nan ta da kan sabe ka a gidan nan ka bar gidan nan billahi da zan ƙara zai ka gidan nan ba za ka jaza min tashin hankali. Shi ya jaza mana wahala. Wannan gurin da aka yi? Kun san mahaifiyata ba ta da matsala a kanta. Mun gane ma. To, to bai kamata a yi hon, mun aka yi mata wannan hon ne eh, ba sai ta tafi. Ayya. Wani lokaci ta kwana uku, wani lokaci ta kwana biyu. Alhaji na yi kwana biyar ne ina aiki. Au? Ah, to kwana biyar kana aiki? batun uh, wannan wahalar da ka samu ma na kwana nawa ne gori yake ma kai ba na kudin mota dan yau a birni tsantsarwa wayo ke sayan taba yara ce da ku kawo ita nan taka ce alhaji kai kai na duk inda kai in na ga ko mai kama da kai ne kofar gidan sai na haɗa shi dan sanda me kama da kai sai na haɗa shi dan sanda wallahi na lallai sai ya dama da lura waye nema da an kai wannan kuma ya ga abincinsa mutum ya ga abincinsa ai direba ne a a a direban trailer ne nan garin na mai ai babban direba ne ka san ah. sai wani ya mutu wani yake ta yayi babban direba abin da ke so da kai don Allah wannan abin da kuka yi mun na ji dadin sa ka gane don Allah ka kula da su tun da yan uwanka ne ah, su zauna nan kai tun da Allah ya sa kai ka iya mota ka san yadda kake hmm. kai an ce kuma direban babban mota ne eh. karamin mota za ta duk ya biyu duka eh. ai mun yi hais mun yi taxi ni ne karen mota duka ah, ah, eh duka ya gama karan an yi eh, ai ai hais ai taxi kuma na bangaren fulawa akwai fula da fulawa to ka bashi dan uwanka ne jinin ka ba za ka yadda da ina zuwa ina zuwa da Allah da dole fita muke so dole in je in nemo tuwo tun da kai ka direba ni zan tafi su eh. wannan bangaren na bangaren ka ne wannan bangaren direba ne san abin da za a so eh, bangaren direba ne yanzu ka san min wani irin tuwo zan tuwo ne akwai rabi. Hadiza mai tuwo. Hadiza mai tuwo. Mai tuwo yan Tuwo yan Tuwo yan Ba ta tuwon shinkafa amma fa yanzu sai na dawa. Ba tuwo ah, ba ma ba ta. Ta shi nake nema. To, shikenan ma. kamar. Don Allah ka shi dumi. Kowa dama lallai sai A wannan da kuɗi na zan je in siyo mata. Ba a ka bar a hankali. Alhaji, na hango matsala nan. Ka san ni kwa kawai musu na gajina, Na wowi na gani. Ba a ba su na san su kura su mutu. Ka san ka kenan. da cika kwakwa ba da kai ba dan yau a birni dan yau a birni ganin Allah sai annaba a ganin Allah sai annaba annabi kuma Allah ya nuna mana shi ko a mafarki dan ba mutan da samu wata Allah ga annabi ganin Allah sai annabi ganin annabi kuma Allah ya nuna mana shi ko a mafarki dan ba mutan da dama lallai sai ya dama jama'a da dama sun sauke dama lura waye nema da an kai mariya kama kifi da kuma wanne ne ya fi dama ga ɗan yau a birni ya zo ya cira ni awwali da sani bambancin nono da ƙarni dama ko a hauni hannaye suke da nuni ɗan yau a birni bincika kwakwa ba da kai ba kaga dan Allah dan kuwa ka duba Allah ka duba mm. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mm. ka tuna uwarka in tana dare ka tuna ubanka in ya dare in kuma sun mutu ka ci gaba da musu addu'a mm. ka rufa min asiri a gidan da nake gadi nake cin abinci dan Allah dan Annabi in ka je ka dawo dan an har ka dawo to tarayyar mu za ta dore nan Allah yanda na ga ka fusgi motar nan ba ba alamun

sai dai ka duba Allah ka duba annabi zan bude amma kaga kaga tunanin kaga Allah shi kenan ya kaga ina zuwa da Allah ka sa ya da mata ya ne so ni da ka duba Allah ka duba

Ya gida? Na ɗauka ma Ahmed A'a ba, duk ai duk wani mutum na duniya ai kusan irin sunan kenan. Ai Muhammad ne, ai Muhammadu kuma Ahmad ne. To ke da mun bai san shi ba kika wani janyo ne mu zo mu tsaya? Mu je rage muku in rage muku hanya. Ba ma so zo mu tafi. Kin ga? Zo mu je rage. Kamar ya mu je ina za mu je ba inda zan je. Kai ki mai da hannun kyauta baya. ba wani mai da hannun kawai ban san ban fasan shi ba inda zane ban san shi ma ba ki san sa ba ke da kika ansa ta yi zo ki shiga mota mutum. Tafiya za ki? Wai ina fa kike yi? Dan yau a birni tsantsarwa yau ke sayan taba. Ya dace da kowa mai haja shi ke biɗin riba. Dan yau kai ya kama kifi da koma wanne ne ya fi dama ga dan yau a birni ya zo ya cira ni nana gidan naku? Allah sarki. To, na dawon dauke ki ko? A'a, na gode. Ai wahalar sai sun yawa. Allah. Ko abin da za a yi. Ga wannan dubu biyan sai ki hawa dibin. da hau dan kafu kafu na gudu eh, na gudu na gudu na gudu mm, samu dama lallai sai ya dama jama'a da sun tsaike dama lura waye ni'ima da an kai marya kama kifi da koma wanne ne ya fi dama ga dan yau a birni ya zo ya cira ni awwal da sani bambancin nono da karni dama ko a hauni hannaye suke da nuni komai ya zama cikin sauki kai na mota wallahi ga batana me kama lafiya dai ban ji hon ba lafiya nan wannan suke ji ba ke da tun na aike ka ba shiru ka dawo ina dawo alhamdulillah lafiya alhamdulillah da na fita ne sai aka samu tsautsayi sai mai ya kare a mota sai na zaci matsalar kuɗi ce sai na zuba na dubu ɗaya da na tafi bai karasa da ni ba sai ya kuma karewa sai na nazari akan ɗaya dubu ɗayan nan maimakon kuma zuba man dubu ɗaya bai karasa da ni ba ko ya karasa da ni ya gida da ni sai na biya masu turi suka turo da dubu ɗayan na dawo saboda kar a yi bata goma ɗaya bata gyaru ba. Ka yanzu ɗaya ma bata gyaru ba. Ɗaya ma bata gyaru ba har yanzu. Kai ne na muka yi da kai. na ce zaba da kuɗi kai kace ai akwai kuɗi da kuɗin ka ma zaka sayo mata abinci tsohuwa ta zauna tun tun wani lokacin fakijin ne dan yau a birni dan yau a birni me abinci za a same ta dai ba a same ta amma sai dai ba ka dole ba su su ai dan yau a birni dan yau a birni mm, mm, mm, me za ka yanzu yanzu ba zan hau mutu ba nan zan bata sai an zuba mai zan tafi da kafa da gudu in je in siyo in da saboda ko ta zama tana tana tana abin nan dala maza maza da Allah ji a zama kashe yau wannan kudin mai kenan in kara na dubu daya zuwa na dubu daya dawowa dubu biyu kudin to sannan abin da ya saura ma ta gudu hudu hmm? tsakaninka da Allah hmm. yaya dubu biyun nan ta salwanta eh to kuma Allah da ikonsa kai ba dan rasulun bane balle ka bankare ni ka ji labari ka dai hakuri wannan hira ce cikin gida ko to mu da muka shafi cikin gida ni da dai ban taba shiga cikin gida na ga al'amarin da ke cikin gida to na yi magana da yan cikin gida ba to amma daidai ni na san cewa zan dan fika ka shiga cikin gidan ka dan yi hakuri to dar uba Ara da iya tar mm, to wannan fa ba ma daidaita ba mm. an kai hudu kai yare nanaye yare nanaye yanzu duniya ta canza munafukan ciki sun canza in ka ce kana son yarinya sai su zagaya su gaya mata karki a wuri wai dan iska Allah ai sai ki sallama a matsayin ki na musulma kamar kin keto cikin gasa ka sai kin yi cross a filin bon wa zan sallama akwai mutum ne anan da zan mishi sallama no wanda tunda zan shigo falon nan dinga jin wari na tashi dan Allah ya zaka dinga zuwa nan in ba ba ka fesa turare ba ka daina shigowa nan dan la kalle ka aka ce ni ne zan maka sallama waye kai ikon Allah ni ko ban ji warin ba amma dai na fahimci abun naki da matsala zan baki shawara ko dan gaba ki dinga sanin abun da zaki faɗa ki dinga control din bakin ki saboda wata zaki ishan maye wa zaka mara ni zaka mara who will come to that aunty aunty. na'am me ke faruwa haka da dawo ta kwalla min kira kamar mai ta abun da ka faɗa me na faɗa kamar mai ta nace me nace <laughs> Oh yes, aunties, <laughs> we'll come to that. Wallahi, magana ta gaya min ne. shi na ce ta rika control bakin ta in baka bauta a shamari. Eh, Audi? Ƙanwacewa za ka mara? Oh yes, a ashe ƙanwaki ce. Lalle ko da ai ka bar gidan nan kuwa. Albasa ba ta halarwa ba. Ke ka ke kamar za baki lamanci a Makka. Da Allah fita ka bani waje. Okay, we come to that. kapta We come to that. Baka. What is <laughs> Tell me. That is Manga. Tell We will come to that. Yes. <laughs> Auntie, Kin san Allah? Direb bai ji ya ɗauko ni ba. Kuma duk kuɗin da na kashe wallahi Alhaji sai ya biya ni in ya dawo. Kin ga ki haƙuri Husaina. Saboda an riga an yi magana da wani direban, shi zai ringa zuwa kullum ya ringa ɗauko ki daga makaranta kin ji. Me ya faru kuma? Anti? Ya haka yi. Wai yaushe tsohon gidan nan ne za ta daina irin abin da take yi. Ita har yanzu ba za ta yi tsafta ba? Kin ga wani kaki da ta watsa shi magana a hankali, ki magana a hankali, kin san fa sarka gidan nan ce fa. Wallahi dole in faɗa. Ji wani kaki da ta wurlo min, wallahi da ba dan nayi tsalle ba sai ya taɓi kayana. Wallahi da daga yau baran ƙarasa kayan nan ba sai na kyauta da shi. Ki shikenan ki haƙuri, ki haƙuri kin ji. Wani kici. yana riga na dafa miki abin da kike so tashi mu je in baki ci komai komai an kawo mana mutane waɗanda ba su da abu Kandala, sani da aiki. saki jikinki ni ma mutum ce irin ki na ji ana raɗe raɗin cewa hudu ya mutu to hudu yana raye hudu na yana birni yana wani katafaren gida amma wa Allah mutum ce ke ko aljan mutum ce irin ki sai ki shiga cikin garin nan naku ki faɗa a 'yan garin ku hudu yana raye na gode Bandala, yanzu nan na taho ta kan turba. Ya haka na daga ina ke haka Abuja. Ta kan turba na taho na haɗu da wata yarinya take gaya min hudu na binni. A'a. Wallahi gwaggwata mutum. Kandala. A ina kika samu labarin ke? A wajen yarinya yanzu nan na taho da ni ta fara cin karo a garin nan na taho ta kan turba ita ma ta taho. Daga birnin ta taho? Eh daga ni yar birni ce ba yar garin nan ba ce ba ta gaya min cewar hudu na binni. kuma sai ta same ki take gaya miki eh mana maybe ai ta san mai yiwa ta san soyayya da ke tsakanin mu iya soyayya eh mana tawa ta hudu da ni a ah, ah, kandala gara magana ina ki una ina hudu zai kai ki dan Allah dan annabi yanda kike shirme mu ya dinna ina hudu zai kai ki guda nawa hudun yake ɗan yaro kankani wanda yaro karami ki ce wani na hudu yana son ki Haba gwagwan ka miki labari mai daɗi kuma ke kawai ki kawai ki ce kawai shi kenan ai. A'a ba zan ce kawai shi kenan ba wayo zaki mai wallahi. Gwagwai fa tun kafin ai mun aure nake son hudu kuma yanzu. Au yanzu ta kafa miki auren zuwa binnin kafin a miki auren mijinki na binnin shine har kike son shi. Lokacin ma yana dan jariri? A'a kiyaye ni. in dai da gaske kike yi karya ma kuki kike yi ah, kawai mm, mm, na gaya miki ai na sha gaya miki cewar ina ji a jiki na hudu mai butu ba kuma gashi yanzu yarinya ba za ta min karya ba zo mu je ki gani babban magana wato har a jikin ki ma kike ji to ai sun wallahi kin masa girma ba zai aure ki ba eh, yau a birni sayan taba ah, abin da ya sa ni ce ku zo nan kai daga hannu. na ce ku zo mu zauna a yi magana audi hmm? abin da nake gamka shi ne bakin aikace aikace da kai kaka an kada su shirya da kai ka tsaya a falo da tsakar gida amma muddin kana share share da goge goge kana shiga cikin daki duk abin da aka yi maka kai ka jawo kana nufin daga fara ba gida sai falo ba daki na ci ban daki to shi kina gaba ta kai ne an rage min aiki eh eh welcome to that wa welcome to that fasara eh, welcome to that fasara welcome to that ka fasara masa yaje za mu zo wajen kai eh da yin fasara da na ce da kun bulala za mu zo wajen <laughs> eh to abin da gaya mana kenan ka rinka kula yanzu da an tare daki eh ban da daki to kuma akwai wata da ban kai kuma ina kai ina kanwar mai daki na kanwar mai daki tashi ka tana wanka ka je ka sa ido kana leke ta kafa makulli la kenan za ta mata a wata azumin jinna leke to kuma ya ya zai yi tashi ta yi tashi ya zai yi haba na ce ka yi ba daidai ba to amma tunda ta faru kai ba ka da gaskiya saboda duk wanda zai ba da gaskiya ba zai fara ba da gaskiya wa nasa ba to shikenan kai nawa ne ɓarin jikina ne amma dole in baka rashin gaskiyar ka alhaji Allah ya huci zuciyarka tunda dai ya gane yayi ba daidai ba a tare a samu gaba a doki ta ta ƙara gaba tan an kori gaba kenan daga nan ba ƙarai ko shikenan eh Allah kori gaba to kai hmm? dama dama zan zo ka shi ma bulalar makara kana dariya zan ta zo kanka ko bulalar me zan zo wurin ka. mara kunya ka zaƙe kada ta gaggaya mutane magana kai ka tukin da kake yi ba a daina maka tukin ba amma akwai akwai abu guda biyu da zan gargaɗe ka na farko na farko mm. ba na son ka ce za ka ringa ɗaukan hajiya ajiya babba kana kai ta wasu unguwa ta ce tana da akwai wata ƙawarta da can da yiwa ka ce ka je ka shiga ka ɗauke a cikin mota ba ɗaukar ta mota ana yi wannan yawon da ita a daga halin take ciki ne ya sani mu muka san tun ka kuma kana ta idan ana tafiya kana yawan hon pipi pipi ba ta son hon jawo mana wani karka ja mana wani wani tashi hankali daban kwakwalwa ta baya son hon alhaji wannan shari'ar ba ta bukata alkali ba ta bukatar lauya ba ta bukatar shaidu Hon ne matsala sai a yanke dan banza a tsinke shi a Ban gane a cire hon ba. Ai wata tafiyar dole sai da hon. To me amfani? Idan aka cire hon aka hau kan titi kaga an samu matsala ai. Ba amfanin zaman kare. Ina gaji da irin wannan rainuwa. Shi yaushe na dawo daga makaranta a cika mutum alƙawarin shi ba a cika mutum saboda an bayyana mai wayo. Ni ba na son irin wannan abun a. Wannan wadda take ne. Na saba ta kashi. Dawa. Yanzu. Kai gidan kuwa ba da ne. Ah, ah, ah, to in ba ƴan da duniya ba. Yes. ki zo alhaji sai ka ce bari wata inda ya kai da lalacewar sa babba ne kamare ne ni kamara ne ba ke ki bar magana ni ya ba ma kuma sa'an ta ɗaya ma yau litinin bana mai relatin da sai tana bangaren wallahi sai ka bin gidan ya hakuri cikin dole ne ka zama ita ta cikin mai maiko. yo sai dai ce in bar dodon koɗi shine dai mai yawo da gida a gadon bayan sa da an tsikare shi ya koma hmm? matar ta ce dodon koɗi kuma bayan ka mare ta kanwata <laughs> ƙarshen gida dai an kai ƙurewar gida kai tunda magana ya zama haka wannan bane ta a gidan tashin hankali ne a gare ni tunda iya ta ta biyu ka gane hmm. da makarantar ta da kuma na ni nake daukar mata nauyi hmm. kuma ne mata alƙawarin wasu kuɗi ne bata gana bata ba ta yi magana ka tashi kai kai mata mari to ka yi mari a ƙarshe a nan gidan aikinka kori ka yawwa mai ganya mai aiki hadiya Allah ya sa ba za ki mutu gurin mun da aiki ya ba ya shi hada da hajiya ji hada da hajiya kai sanin hudu ya ɓallar ruwa gidan nan wallahi ya kunta kura husne mara ya husne kawai mata alhaji ji kake das das alhaji na zaune ga mata alhaji gani a zaune wallahi kuma ita shi ya shiga cikin gida a guje na gidan hajiya oh, kana ina ko mari ta zai ita ma ho kana ina ganin nan ku dubi Allah ku dubi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yanda kuka zo na tarfe ku na faɗi ƙarya da gaskiya to dan Allah tun kafin a samu matsala ku kahe min wajen abinci na dan Allah dan annabi ku kokari ku sallami kanku yawa wato sashin kofa eh? haƙiƙa haƙiƙa ya kan ƙarshen cin abincin ma gidan nan ai ba wanda ya kawo ƙarshen abincin ma ai abincin mu a gidan nan wani ko tukunya ba su ba ma balle a dora ta ma Allah hudu Allah ku a hudu ga wani dan Allah dan annabi kai ni ban gane wannan lamarin ka ba kai ka zo daga baya amma gaba ɗaya ka fi ni hiki ka fi ni hike hike a wannan gida wallahi kurɗa kurɗa ne kawai da kurɗa kurɗa to ni ya shige shigen ne ya tsaya kai da ka tayi kurɗa kurɗa naka ai hada da leke leke ma eh, eh. wallahi ni dai dan Allah ku dai burai wannan asan ni dai ni na ja ku gidan nan in za ku damu matsala dan Allah dan annabi ku sallami kanku yawa oh yes wai me kake ci na baka na zuba oh, me yake namun ka kora ta nake tunani kar ai ah kada ka zuwa rufa muku rufa muku asiri nuna kai uwar mu dan uban mu dan sarkin gas dan wannan da dan uwan gaba da sarkin kofa kai fa dan uwan mu na jirni kai Ni fa ko sarkin ruwa da zaka kira ni ni ba ka ja zan bala'i ba. Me don an kore mu tare. Sai mu sake neman aiki tare. Ko mu kafta da. To ni kuna neman kuma asara. Ku dai kawai ku kwantar da hankalin ku ba wani abu da zai faru. Kenan. ina ta magana ina ta magana na ce to na shirya zan fita ashe ashe kin dawo ne kin zauna saboda na riga na gama zan fita ne na ce nake ta magana ce to na fa fito zan fita to da zaka fita na rike maka kafa ne ko na ce maka karka fita ne in ka ga dama ka fita in ka ga dama ka zauna wannan ruwanka ne ni ba abin da ya shafe ni a da gaskiya ta da ke a gida kike kuma baki sako kina son wani abu ba gaskiya ne kyauta kin kyauta na fito hakin <sighs> shirya tafiyan kenan ka shi kenan na kiyaye hanya ba ala kiyaye hanya ba don Allah na so ke idan za ki ga wannan bukatun jaka ki kan wuri za ki fita ban sani ba zan je inda ake ganin daraja ta nan ga masa me ake maki an gidan, babu wani abu da aka toye ki wani abu naki ya taɓa tasowa a nan kika ga nayi lagwalagwa da shi sosai mana asalin lagwalagwa na kuwa kana kan lokacin a zaune a falon nan ko da ya dauki hannu tamfatsa min mari ita ma ya mare ta maka kasa cewa komai an yi an yi ka kore shi a gidan nan ka ka kore shi ya kore shi ne ai akwai dalili akwai dalili in baki wani dogon magana kin ga hudu yana zaman Allah yana zama na yana zaman mahaifiya. Wai tsayawa kina sauraron shi ne? Wai mana a Labarin da zai labarin da duk inda zaki ya kamata sani. Kina zaune da da Duk wani abin da ya same ki ai zan sani. Ashe a magana in ka gama ai ko rayuwa za ta yi ta wallahi. Rayuwar gidan nan za ta dinga a cikin teku. Ke ke ke. lafiya kin Kin uwata ce mahaifiya. Dole ta abin take so dole shi zan mata dole din abin da ta faɗa shi zan bi shi ne zan samu hanyar kulle buɗaɗɗiya ke ma mata aure ce a gare ni saboda haka nan dole ki bi magana ta nema ke ma ki samu hanya buɗaɗɗiya da zaki zai kai ki aljanna Eh to magana wacce ya kusa gida ne ya tabbata lalle ko zaman gida ya hantsada hantsada ne har abinda uwata ta faɗa dole shi zan yi ga ɗan yau a birni ya zo ya cira ni kwai da sani bambancin na kasa bambance tsakanin kwai da akuwa kwai da dutse sun kasa rabi mu ya za a ce ba za ka wani da ke damu

Sannu baba. za ki mutu ba. Ba yau a birni ya zo ya cira ni. Awwali da sani bambancin nono da ƙarni. Dama ko a hauni hannaye suke da nuni. Dan yau a birni bincika kwakwa ba da kai ba. Dan yau a birni. Wai shi wa? Ni wa. na? Wai haka shine dama dalili? Ni ba dan wa ba. Shi yasa kake hana da dan wa na bincike? a dad ba nan wa me kar na kake so kai a gidan nan billahi nan wa ai ba nan wa na ka shi yake ba da kai nan wa dan Allah ba saki din san za ka tafi baka kaza nan wa nan wa nan ko samu dama lallai sai ya dama jama'a da dama sun sake dama haka ne yi hmm? amma ba wannan wani tsari ne ake tsaro mai daga cikin yadda aka damo aka ba shi haka zai fito ya sha shi a kanmu to yi haƙuri shafurin mun ka ina nan zaune zai zo ka same ne. ai alaikum salam wa alhamdulillah kamar ya zauna zauna zauna zauna nan zauna ina za shi ai alƙawari yayi da shi dan uwa <laughs> aka yi alƙawari aka ce me eh, ah, aka ce me za su dan kin yau da gobe sai Allah za su dan zauda nawa yau na gaji irin naka hukuncin kenan ko eh. to na ce in eh, na ce irin naka hukuncin kenan ko ba haka kai ba ma na zo in zo sabi kin ga ba to shi wannan babu ruwan shi babu mm, duk wani abubuwa da sauransu kai wai kai baka san wasa bane wasa ke wasa ne kuma wa ke wasa da sana'a ai ba a wasa da sana'a haka rayuwa sai ana yin haka kaga dan burgagi ne kawai kaga umarni da ake baka daga cikin gidanka mm. ka aiwatar da abun da ransu yake so to ne ma ga nawa umarnin zan ba. to daga mana za mu yi magana ba ba inda za yi a gabansa zan magana bari mu baka nawa umarni. ba inda za su kuma ina da bukatar ka ƙara musu albashi kana ji na kana ji na <laughs> eh, umarnin da aka baka cikin gida ka zo ka ba su to ni ma yanzu na baka nawa umarnin ka ƙara musu albashi to an gama yawwa dauka yawwa hmm. suna nan ba za su tafi ba shikenan hmm. ba za ku tafi ba shikenan eh hmm. ko bai yi ba in bai yi ba ka bai yi ba a'a to ai an ɗauki laifin wani ne an ɗora wani ita wannan ai bata san hawa bata sauka ba to shikenan bata san hawa bata san sauka ba ko eh. to ni ma yanda ban ban san ka ce za ka kore su daga aiki ba ta baka umarni ni ma yanzu zan kuma baka umarni to daga yanzu eh. ba na so in ƙara ganin girma wata a nan Ka koma daga ciki kenan. Amma ba dai saki ba. Kai. Kowa ne ne da zai mata ya mata. Wai ga baka mummunan magana. Ka kama bakinka ka ka kaje bakinka. Ka daina mai. Baba ta ta daina ta daina girmai ya bakin kofar ta. Ka daina mashi tsawa. Ba tsawa nake mashi ya mashi wuyi shugodin sa. Yaron nan ba za ka taba sa ba. Menene menene a ciki menene? Kallo kallo ne. Au kan kaji ko. Yana tuka mota. Kai kallo kallon ka kai. ki kallon kallon ka yana tukin eh, dai kallo kallo in ana tukin mota ba a kallo to ke yanzu ba daidai ba bikin ki ce ta tafi ko ta wani abu ki hakuri ki batta shi ma ya zauna ai gani ne ka gani ba hmm. damuna ce ta ba da fare ce dangin uwansa ne suka tuwo ya tafi ya je ya noma ka ce wai kowa ya tattara an karanta ita shi bar gida to ba inda za su ita ce zan nake so gaban nan kai ba da hada ba ne tambaya ne saboda jama'a ba ta zame kai mutumin yaki ne ko mutumin ko ba mutumin ina da ina ruwanka a hannuna ba yake eh. kaga dan Allah dan Allah ka daina sawa yaran nan ki cike an gama lahi sai fada dan abin faɗa an gama to je fa ita ma a bata ta zauna ko ba komai ko in na yadda ba eh in kin yadda ai na riga na riga na faɗa umarni na yanzu na fada sunan kauyen namu kai dan me zaka faɗa sai ka gaya mashi kana so ka gaya mashi in kana so faɗa mashi ba na so to kai ja bakin ka kai ci ni ma nan kai na aina san kauya to amma ni na tare da shi da ba dole bane ah. tunda ka sa mai ido yanzu in ba mugun gadi ba ya za ka ce yaron nan ka da shi da kai na mu mota yana can ah, je ba za ka dauka mm. je je ba ruwanka eh. kar ka damu ka ji ko eh. bari in kawo miki lema yawa eh a ba ai ka san za mu tafi da za mu da kai zan kawo yanzu na to ni na fi son ka tashi kai tafiya eh amma na son ki warware abu guda daya eh. ba bakin ci kore matata ba na bukatar ganin ta anan tsakar to idan sai tafi koko in yana nan in bar kenan na bar na huce kaga kaga kar ka nemi wani uzuri a guri na na wani daban haka ne ma ni na riga na yanke hukunci to in ko zan kore ta zai zai saba gidan nan au hashi eh. eh to shikenan to ka kore ta ina so ka sake ta ma kaga da ban ce ka sake ta ba kuma wallahi ba inda za yi yaran nan duk ranar da ya sa kafa ya fita to tare za mu fita da shi a'a sai mu fita tare da shi ah. sai mu ban maka gida ah. shikenan gaba dai tana kenan irin ta Ni yanzu na samu tuwon dawa da man shanu yanzu. Wai ka ce da ɗaga hanyar da zai fi ci. Baba, wani nan ka miki tuwon dawa da man shanu a ciki. Mutum ne kiran kaiwa ta tuka miki. Binta je za ta tuƙo miki. Eh? Awa mama, awa mama. Sarki yawa. Ta baki yaji ko? Hmm? a saman ji daɗi in tafi. Ni abin da nake so na ce da kai ba na son gilmin ganin matan nan a gidan nan kwata-kwata. Ba ka yadda ka bi umarni na. A'a. a dai huce huce dan Allah dan annabi dan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babu da ma'amu da masoyi to shikenan mm. to hagode eh, ki ce ta zauna ce ta zauna mana ba in ta ga dama ta zauna amma ta ga dama ba ta tafi a ah, tana ta ga dama to shikenan mm. kuma zan ce kin ce alimata albarka to shikenan baba don Allah ki ka tafi na ka bangaren na na na bangaren ta outside. 一点你。